Yeah. صلى الله عليه وسلم يجمرون العداوة لبعضهم بعدا إن من أعظم أكاذيب التاريخ وليس هنا لتوفي جرما كبيرتي نتاريني وفي جرما كريا لأخي أكثر فقال إنما زعم الزائمين نعم ثم نفتح كفا زعم الزائمين kamata ya zama za a mu sai shi ne kabaru inna inna min a'azami akwai yadda ta haka ne inna min a'azami a kazibi tarihin za'amar zahimi kamar wasan yadda yake ne za a kai shi ne ismu inna min a'azami a kazibi tarihin shi ne kabaru kabar ya zama wanda yana daga cikin mafi karyar tarihi mafi girman abin da yake na kare yake a cikin tarihi rayawan masu rayawa cewa an da ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi da kanu yudmiruna al'adawa ta ba'dihim ba'da sun kasance suna koya gaba sashin su da sashi ma'ana sashin su yana koye wa sashi gaba wanda haka suke faɗa Shi haka lamarin yake a tarihi kuma da yake wanda yana ɗaya daga cikin mafi abinda aka raya a tarihi kuma wanda ke na ƙarya tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama babu gaba da kiyayya da har suke koyi wa junansu wannan gaba da kiyayya da shi ne abin da ma da ya faɗa mana ana wa haza batilu wannan magana magana ce a fatacciya wa ba'irun kullal bu'di amma yusfihu bihi ta ta'ala lahu kuma ta yi nisa da barin abinda zancen Allah madaukakin sarki dangane da sahabbai yake bayyanawa yusbihu ma'ana bayyanawa ta yi nisa dukkan nisa gabarin abin da zancen Allah yake bayyanawa mai zancen Allah yake bayyana mana zancen Allah yana bayyana mana cewa sahabbai suna zaman lafiya da juna sahabbai suna da jin juna ba sa gaba da juna Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance mabiya alkhairin al'umma da aka fitar wa mutane ta amuru da bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan aiki wa hauna 'anil munkar kuna hana munanan ayyuka wa na billah kuma kuna yin imani da Allah muhaddin shahin da anan Allah ya kira su da khairu ummati kuntum khairu ummati ko kasance ku ne mafiya alkhairin al'umma amma maza Allah su ne farkon shiga a cikin wannan aya. Ito ne muke mana ai waɗannan sahabbai kada gaba suke yi ya ce tsakanin junan su sai a za zama khairar ummatin alhali kuma rayuwar su fatacciyar rayuwa ce shine muhammad shahin da nan to kaga wannan aya tana kare ta wancan rayawa da masu rayawa su yi malai ce wa qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haka nan da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khairun nas qarni manzon Allah ce mabiya a alkhairin mutane su ne karnin da nake su ne mafiya alƙayyi ma'ana tana neman waɗanda suka fi kowa alƙayyi a cikin wannan al'umma da su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ba za ta ce khairul lakum karni dole mun ce a a wannan karni shi yafi kowanne karni da shi shi ne wanda suke gaba da juna suke kiyayya cikin zafin da juna kaga ya saba da faɗin manzon Allah khairul lakum وإن من غربة الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة mara yake yana daga cikin bakon abu a musulunci wanda ya da musulunci bakon bayan karnoni guda uku yayyen karnoni guda uku sun wuce daga cikin abin da ya zama bakon kuma ya da musulunci bako an zahara kuttabu an samu wasu marubuta shawwahu tariha sun bata tarihi wa harrafu sun canza bayan wucewa karni na farko da na biyu da na uku an samu wasu marubuta da suka bata tarihin suka cakuɗa shi wa khalafu al-haqqa suka saba wa gaskiya wa adawu suka yi gaba da gaskiya da fa za'amu sai suka rai cewa anna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lam yakunu ikhwanan billahi ta'ala suka rai cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su zama yan uwa ba a cikin addinin Allah waɗannan mutane da suka mata tarihi suka canza tarihi suka juya tarihi Sun tsere cewa ya kama da yake takalmar da za'a rayawa ne, ma'ana ba gaskiya bane azza'a ne sun rai cewa sabon manzan Allah ba ƴan uwan juna bane walam yakunu ruhama a bainahum kuma ba sa ba su da jin kan junansu haka suke faɗa wa inna ma kanu a'da'an kaɗai makiya ne su sabon na manzan Allah makiya ne yalla anu ba'dhum ba'da sashin su yana la'antar sashi haka suka raya wa yamkuru ba'dhum ba'da sashin su yana wa wa yamkuru ba'dhum bi ba'd sashin su yana wa sashe makirci suka ce sabon manzon Allah suna la'anta juna sashin su yana wa sashe makirci wa yunafiqu ba'dhum ba'da sashin su yana munafinta sashi wa ba a ba'ala ba'd sashin su yana wa sashi makarkashiya bagyan dan zalunci wa udwanan da ƙetare iyaka wattiba'an lid-dunya wal hawa da kuma bin duniya da son zuciya haka waɗannan mutane suka raya suka canza tarihi suka nuna sabon manzan Allah haka suke kuma babu ko shakka duk wanda yake sauraron bayanan shi'a da yake cikin littattafansu da abubuwan da suke bayyanawa a guraren karatunsu za ga haka suke gwada sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za a gwada maka cewa tsakanin sayyidina abubakar da fatima Allah ya kara mata yarda ba shiri tsakanin sayyidina Umar da iyalan gidan manzon Allah ba shiri tsakanin sayyidina Usman da nana Aisha ba shiri har ma su riga kawo kissan ƙarya suna cewa nana Aisha ta ce a kashe sayyidina Usman wai ta fito tana shela tana cewa ku kashe wannan dattijan banza din irin wannan kisoci zaka ji suna kawowa har ma su sawara maka shi kan saman zan Allah din matan shi ne suka bashi guba ya mutu suka kashe shi to haka za su yi ta bin duk wani tarihi na sabon maza Allah za su canza shi sai su nuna maka kurin zama lafiya ya takaita tsakanin sai jana aliyu da na fadima da yayan sassan da husaini sai wasu yan kaɗan da suke ɗaukowa su haɗa da su amma duk sauran sahabban ku duba manzan Allah ya je aikin hajjin ban kwana da sahabbai sun kai dubu ɗari amma za a zo manya-manyan wanda ka sani waɗanda su ne suke tare da manzan Allah ko yaushe sai a ce maka ai waɗannan ba mutanen kirki bane sai a sifata su da wannan sifa da malam yake faɗa a ce makiya ne suna la'anta juna suna wa juna makirci suna munafinta juna suna wa makarkashiya ga juna suna yi ne don neman duniya daga san ma'ana duniya wala amrullahi malai ce na rantse da Allah kazabu sun yi ƙarya waja'u bi ifkin azim sun zo da kire mai girma wa Buhutanin da kirkirarren abu na ƙarya mubin mabayyani wale ce ƙarya suke yi laqad kana abu bakrin wa umar wa usman wa Aliyun wa talhatu wa Zubairu wa abu ubaidata wa aisha wa fatima wa ghayruhum min as-sabiqina wa sahabatil mayamin ambala wa athhara min an yaqa minhum shay'un min zalik malam yace sayyidina abubakar da Umar da Usman da Aliyu da Talha da Zubair da Abu Ubaida da Nana Aisha da Fatima da sauransu daga cikin waɗanda suke as-sabiquna al-awwaluna na sahabbai al-mayamin masu albarka ambala suna da girma wa Atahara suna da tsarki min an yaka minhum shay'un min zalik fiye da a ce sun irin wannan abin waɗannan da ya jera waɗanda galiban ana haɗa rigiman ne a tsakanin waɗannan a ce su suke rigima da juna kamar yadda na buga mana misali a bayan irin maganganunsu na cewa sai jina umar yana gaba da na fatima sai jina usman yana gaba da na aisha ita ma ta ce a kashe shi sai jina wani yana gaba da wani to ya ce suna da girma da tsarkin da hakan ba zai faru tsakaninsu ba wa kanat banu hashimin wa banu umayya aufa min zalika li islamihima wa rahimihima wa qarabatihima malai yace banu hashim sune dangin annabi sallallahu alaihi wasallama da banu umayya sune ma'ana dangin sayyidina usman dangin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ramla ummu habiba dangin muawiya ibn abi sufyan yace to waɗannan banu hashim da banu umayya aufa min zalika cika alƙawarin su ya wuce haka ma'ana eh, tsayawa kan abin da yake na wafa'i wafa'i shine ka tsaya kan yadda aka san ka na daidai in kai mutumin kwarai ne ka tsaya kan da'a da biyayya kamar yadda aka tafi aka bar ka tsaya kan haka to suna da cika alkawari da tsayawa kan gaskiya li ma saboda musuluntar su da suka yi wa ma da kuma zumunci da ke tsakanin su domin dukkan su quraishawa ne wa ma da kusanci da ke tsakanin su kun ga yanzu idan kana sauraron shi'a za ka ji kullum suna zagin bani umayya za suna cewa umayyawa banu umayya allah ya la'ance su banu umayya sun yi kaza wanda bai sani ba sai ɗauka banu umayya nan wata kabila ce da a tarihi babu alheri a cikinta sai ɗauka cewa gungun wasu kafirai ne ko zindikai ko munafukai tsabage a cikin kabila wanda kuma muke koma tarihi kuma sai kan shi ya ɗaure sai ga auratayya da aka samu tsakanin dangin annabi da bani umayya ta zarce dukkan sauran kabilu manzo Allah ya aura daga cikin bani umayya kamar yadda muka ce ummu habiba ramla tana cikin bani umayya yar gidan abu sufyan ce abu sufyan shine sayyidu bani umayya muawiya ibn abi sufyan wanta ne sannan manzo Allah ya ba bani umayya aure wanda ya, ya auri zainab yar annabi sallallahu alaihi wasallama a ah, abul as daga cikin bani umayya ya fito sayyidina usman da ya auri ruqayya ya auri ummu kulsum daga cikin bani umayya ya fito su sannan kuma in ka koma har wayo auratayya tsakanin gidan wannan da gidan wannan yana nan da yawa to amma anan ana sawwara cewa bani umayya da banu hashim har ma wani zai zai ce maka ai abinda banu umayya suka yi jikokin annabi sun rama abinda aka yi kakanninsu ne haka zaka ji suna suna faɗa sai ai ai ai wannan abinda aka she na Hussein a karbala ai an musu wannan kisan gilla ne don a wa abin da aka yi wa kakanninsu sai su mai da abin jahiliya tsantsa wanda ko yanzu ko yanzu da muke rayuwa in aka ga mutane suna irin wannan duk wani mai hankali ya san cewa wannan jahiliya ce yau a ce ga waccan kabila da waccan ba sa shan inuwa ɗaya ko a ce wannan unguwa da waccan unguwa ba a shan inuwa ɗaya sai a ce wannan ai jahiliya ce an daina irin wannan to kuma haka kuma suka zo suke sabbata waɗannan mutane na ma'ana dangi na annabi sallallahu alaihi wasallama wa ausa qasilatan suna da zumunci mai karfi wa a'zama ta'awunan suna da taimako mai karfi alal khairi kan alkhairi wa man futihat aqtarul ardi ala aidihim kuma su ne wanda aka bude sasannin kasa a hannunsu musulunci ya yada a lokacin daular bani umayya yadda mutum ya kai da canza tarihi bai sai canza wannan ba da manzo Allah ya zo ya bar duniya sai jana abubakar ya rike khalifanci ya yi hurubin ridda sai jana usman Allah ya kara sai jana umar Allah ya kara masa yarda ya zo ya zama khalifa shi ma ya tsaye da adalci ya an ci gaba da futuhat sai jana usman ya zo shi ma ya iya abin da zai iya sai jana aliyu ya zo ya iya abin da zai iya har lokacin da mulki da gurin muawiya ibn abi sufyan shine khalifa na bani umayya na farko wanda za ka ce khalifa na musulmi kuma ɗan bani umayya na farko to bayan shi dan shi yazid ya biyo baya bayan shi muawiya sani ya biyo baya har aka zo kuma bani marwan su abdul malik ibn marwan da 'ya'yan shi su sulaiman su khalid da waɗanda suka biyo baya wannan ɗan tsukun da daular bani umayya ta tsaya tun daga shekara ta arba'in da wani abu in bambanta ba zuwa shekara ta ɗari da talatin da biyu ko da uku a wannan ɗan tsukun in ka karanta tarihi za ga yadda musulunci kuma ya watsu ko ina a cikin duniya aka yi ta hat har lokacin da kuma daular bari umayya ta zo ta faɗi sai zama daular banil abbas su da suka karɓa kuma suka fara su ma suka iya abin da za su iya yi to kaga yanzu mutum ya zo ya diya shafe wannan ya nuna kamar ba a yi wa musulunci komai ba duk wanda yana cikin nau'i da zalunci malai ce wa dakhalatil umamu al'ummu suka shiga bi sa'ihim da aikin waɗancan wa da'awatihim da da'awansu suka shiga fi dinillahi afwaja suka shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a ta hanyar aikin banu umayya da banu hashim da sauran sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma minhum malai ce babu wani daga cikinsu min ahadin illa wa yattasilu bi bani hashim bil qu'uda awil rahimi awil musahara malai ce wa ma minhum min ahadin babu wani daga cikin bani hashim illa wa babu wani daga cikin bani umayya illa wa yattasilu bi bani hashim sai ka samu yana haduwa da bani hashim bil ku'ula ta bangaren kawunnai khal shine dan uwan uwa wanta ko kaninta shine khalinka to in za karanta tarihi ka samu wani daga cikin bani umayya sai ka samu yana da alaka da bani hashim ko ta hanyar kawunnai zama kawunnan shi bani hashim ne awur rahimi ko ta hanyar zumunci ya zama suna ɗanwa da ɗan ƙani ko makamancin wannan awil musahara ko kuma harkar sirki wane sirkin wane da kamar yadda muka buga misali manzan Allah ya auri ayyan manzan Allah guda biyu a abul as ya auri yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zainab ita zainab din nan kun ga ta haifa masa umama ita kuma umama din bayan ta girma bayan na na faɗi ta yi wafati sai jana aliyu ya aure ta kaga dai an daɗa haɗewa ne da bani hashim da haka sai jana aliyu ya aure ta to haka idan ka bi za ka samu kamar yadda malam ya faɗa wa alam anna al akhbar sahiha allati yarwiha ahlu as wal adala hiya allati anna ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kanu min khirati man arafatil insaniyatu ba'da al-anbiya'i war rusul mala yace ka sani annal akhbar sahiha labarurruka ingantattu allati yarwiha ahlus sirq wal adala wanda masu riwaya ma'abuta gaskiya da adalci suke rawaitowa ba wanda makareta suke kawowa ba hiya allati tusbitu waɗannan ruwayoyin ingantattu su ne suke tabbatar da anna ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kanu kulluhum min khirati man arafatil insaniya sun kasance duk gaba ɗayansu mabi alkhairin wanda tarihin ɗan adam aka sani ma'ana ana maganar mutuntaka a tarihin ɗan adam sahabban manzan Allah su ne mafi alkhairin wanda aka sani ba da al'anbiya wa rusuli bayan annaba da manzanni dukka cire annaba da manzanni duk al'ummin da aka yi babu masu alkhairin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan yadda Allah ya zaɓi manzan Allah haka Allah ya zaɓo su haka Abdullahi dan Mas'ud ya bada Allah ya kalli zuciyar bayi sai Allah ya ga zuciyar manzan Allah ita tafi tsarki ita tafi kyau sai Allah ya zaɓe shi zama annabi sannan sai Allah ya sake kallon zuciyar bayi <coughs> sai ya ga zuciyar sabon manzon Allah ta fi kowace kyau da tsarki sai Allah ya zaɓe suka zama taimaka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa a tarihi in ka cire annaba da manzani babu kamar sabon manzon Allah wa annal akhbar allati tushawwihu sirat sahaba labarukan da suke bata tarihin sahabbai wa tuhimu annahum kanu sigharan nufus tare da cewa sabon manzon Allah kananan mutane ne shine sigaran nufus ma'ana suna da ƙananan rayuka ma'ana suna da ƙananan zuciyoyi ƙananan mutane ne hiya allati rawaha al-kazabatu wal wadda'una shine labarukan da makaryata masu kirkiro ƙarya su sanya ƙarya su ne suka rawaito waɗannan ruwayoyi din shi yasa idan ka koma kana karanta tarihi yawanci in ka karanta ko da tarihi ka ɗauka na imamu tabari tarihul umami wal muluk wanda aka fi sani da tarihu tabari yawanci ruwayan da suka zo suna sukan sabon manzan Allah suna bata su kana kallon sanadin sai tara a ko rikakken dan shi'a a ciki ko wani rikakken mutum makaryaci in ka yanzu kana karanta bukhari akwai ruwayoyi na tarihi a ciki kana karanta musnad na imamu ahmad akwai ruwayoyi na tarihi a ciki ba za ka ci karo da irin waɗannan maganganu ba musamman bukhari da yake ya tace amma imamu tabari shi cewa zai hada zai tattara da abin da aka rawaito kai da zaka zo karanta in ka ga wani abu to ba laifin sa bane laifin wanda ya faɗa ne kamar mutum ne zai ce zai tattara ruwayoyin da ake yada kan abu kaza da kaza in ka ce yanzu bari in tattara abin da duk ake faɗa kan kaza da ya faru kan wani abu da ya faru to sai ka ce duk abin da ka ji za ka rubuta amma za ka faɗi wanda ya gaya maka misali ka ce wane ya faɗa min kaza ɗin nan da ya faru ga yadda ya faru sai kuma ka samu wata riwayar saɓanin wanda wane ya gaya maka sai ka ce shi ma wane ya gaya min kaza kai dai bukatar ka ka tattare da abin da ake faɗa a ɗan wannan lokutan sai ka ce amma duk wanda ya zo karantawa ruwan shi ne ya bincike ya gane ingantacce to yawanci kana karanta tsabari za ga duk inda ga riwaya ta muni ta cewa a ah, nana aisha tana faɗa da sai usman ko sai jana umar yana faɗa jana na fatima sai kaga cewa wanda ya yi riwaya ɗin makaryaci ne ko tataccen ɗan biri'a ne bid'a ma yawanci irin ta arrafdu ta shi'anci ci mai kafirta sai jana abubakar da umar yace inna tarihal muslimina tarihin musulmi ya hataji ila kitabatin jadida yana buƙatar sabon rubutu ta yadda za a ɗauka a fitowa da mutane hakikanin abin da yake a nan ba yana nufin a rubuta sabon tarihin da babu shi ba a'a yanzu kamar littafin tsabari da muka yi magana jigo ne a babin tarihi to amma da sanadi yake zuwa duk magana da zai kawo su ya koro maka wane ya gaya min shi kuma wane ya gaya min shi kuma wane ya gaya min hakan wanda ya faɗi magana to abin da malai yake nufi yanzu tunda wasu suna ɗauko gurɓatattun ruwayoyi su soki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to yanzu lokaci yayi da ya kamata a samu wanda za su zo su tace ingantattun su fito wa mutane su bayyana musu waɗanda kuma su ingantan ba a bayyana wa mutane shine kitabatin jarida ba wai a sake rubuta tarihi sabo ba a tantance a rairaye a gyara a fitar da abin da yake ingantacce sai yake cewa zalika bi akhdhihi min yanabihi as-safiya ta hanyar ɗauko tarihin daga maɓuɓɓugar shi yana bi jam'i ne na yambo na yambo shi ne gurin da abin ke ɓuɓɓugowa to ta maɓuɓɓugar shi wadda take tatacciya lafiya ma fil lati allati shawaha ahlu zimamil khariba musamman guraren da ma'abota ma'ana mummuna ma'abotan zuciya mummuna min mulaffiki al-akhbar waɗanda suke haɗa labaruka waɗanda ba ba su da mutunci suka canza to irin wannan gurin a zo a tace a yi bayani ilman anna ummatar al-islamiyya malai da cewa ita al'ummar mu ta musulmi hiya aghnal umami ita ce ta bi dukkan al'ummu wadata bi maddati tarihi hal da maddata ta tarihi hafizathu bil asanid allazi hafizathu bil asanid sahiha wanda ta kiyaye shi ta hanyar sanadi ingantattu abinda malam yake nufi a wannan gaba babu wata al'umma da take da tarihi tarihin kuma da yake da sanadi kuma yake kiyayayye irin al'umman musulmi yanzu da za ka ce da za ka yi bincike a bangaren abin da ya shafi kiristoci da kan annabi isa zuwa yau to da yawa labarukan da za ka samu za ka samu ba sanadi sai dai ka ja an hakaito an hakaito amma ba za ka samu tabbataccen labari mai sanadi ba bal kamar yadda ma ibnu hazmi ne ke faɗa da waninsa daga cikin malamai yanzu nasara ba za su iya baka sanadin magana tirya tirya haka zuwa annabi isa ba sanadin za ka samu ya yanke yanzu yadda muke da bukhari in ka ɗauko za ga hadisi daga wane daga wane har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama in ka ɗauko muslim daga wane daga wane har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma littafin na bukhari in kana son sanadin shi kuma za a ce ma ga sanadin shi misali idan wane da yake karantar da littafin ko rawaito littafin shi ya ji shi a gurin wane shi kuma ya ji shi a gurin wane hakan imamul bukhari shi kuma imamul bukhari kowane hadisi ga gurin wanda ya ji to al'ummar nasara ba ta da irin wannan tarihi har gobe in kana son a baka hadisi da sanadi tun daga kan shi mai baka hadisin da kake raye tare da shi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wannan ilimin abin da yasa ba a cika damuwa da shi ba saboda an riga an rubuce hadisan manzon Allah a littafi yanzu abin da yafi damun malamai shine sanadin shi mai littafin da haka kamar yanzu ni sanadina zan zo in karantar da bukhari to sanadina ta inda naji bukhari har zuwa kan imamul bukhari ba zai amfa ba zai amfana ba wajen raunanawa ko ingantawa jinda da ya je kan bukhari to shi kenan sai a ce to mu koma bukhari din amma in ba da haka ba har yanzu akwai kama alkur'ani ne har gobe akwai malaman da in ka je karanta qur'ani gaban su ka sauke ka addace za su baka ijaza malamin zai baka ijaza cikin ijazan nan zai gaya maka gurin malamin da ya ji alkur'ani shi kuma gurin malamin da ya ji shi kuma gurin malamin da ya ji shi kuma gurin malamin da ya ji har kan annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ma hadisi abinda malaman hadisi ke kira ijaza ma'ana za a iya baka kamar yanzu inda nan bukhari za mu karanta ko abu dawud ko tirmizi ko nasa'i ko ibn maja to sai in zo da ijaza ta da malamai na suka bani su kuma malaman sun karantar da ni sai in ce wannan bukhari da zan karanta muku malam wane ne ya karantar da ni shi ko kuma yi min ijaza yi min halaccin ya halatta min in yi riwaya kuma ta hanyar sanadin shi shi kuma ya samu wannan riwaya ko ijazar da gurin wane shi kuma da gurin wane shi kuma da gurin wane har a je kan imamul bukhari daga nan kuma ana buɗe littafin shi kuma bukhari zai faɗi sanadin shi hakan annabi sallallahu alaihi wasallama to ba al'ummar da ke da wannan sai al'ummar musulmi shi yasa al-isnad sanadi daga wane daga wane wannan al'ummar ita Allah ya wa baiwa da shi yana cikin khasa'isu hadhihi al-umma al-isnad ita take da wannan isnadin wanda kuma har yanzu kamar yadda na faɗa yana nan ko yau mutum ya je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai malamai da suke karantar da alkur'ani sai dai galibi suna sauraron hadda ne in ka haddace ka zo kana yi suna je har ka sauke su baka ijaza kai ma daga ranar ya zama qur'anin ka yana da sanadi har kan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma akwai su da yawa a wurare da dama ba wai a madina kadai ba waɗanda suke da ijaza haka kuma abin da ya shafi hadisai to da haka anan malai yake ce al'ummar musulmi mun kafa kowace al'umma wadatuwa da madda ta tarihi wadda aka kiyaye ta da sanadi ولقد تدارك سلفنا الصالح من المؤرخين الأخبار قبل قبل ضيائها ما لا يجي magabatan mu na kwarai daga cikin malaman tarihi sune al-mu'arrikhin sun riga sun riske labarurruka sun riske bayanan tarihi qabla dhaya'iha tun gabanin ya tarwatse ya lalace suke kokari suka tattara shi shine tadaruk ma'ana sun riski abin sun tattara shi fajama'u kullama wasalat ilaihi aydihim sai suka tattara duk abin da hannunsu ya kai min ghassin wa samin abu ne mai amfani ko mara amfani ghas shine kamar ka ce raman mai samin mai kiba to ana abin da ya gane malamai sun yi kokari suka tattara duk wani abu mai amfani da mara amfani sai dai mala ya ce munabbihina ala masadiril akhbari sai dai suna masu faɗakarwa daga inda suka samo labaran wa asma'i ruwatiha da sunayen wanda suka rawaito li yakuna alqari'u ala bayyinatin min sahihiha wa saqimiha dan mai karatu ya zama yana faɗake yana kan hujja yana kan dalili na gane ingantacce da wanda ba ingantacce ba shine bayanin da na yi ɗazu wanda ko a yanzu kuma inda za ka rubuta tarihi kana iya bin wannan salo ka ce yanzu zan rubuta ma'ana wata waƙi'a wani abin da ya faru a nan cikin garin kano to ka san abu ba da za ka ji ruwayoyi daban-daban wani zai ce a gaban shi akai amma yadda zai faɗa maka in wancan ya zo shi ma zai ce a gaban shi akai shi ma yadda zai faɗa daban in wancan ya zo shi ma yadda zai faɗa daban <coughs> to kai a matsayinka na mai rubuta tarihi duk za ka rubuta waɗannan sai dai kurin za ka daga kokari kowace riwaya ka faɗuwa ya gaya maka to wanda zai zo bayan ka shi zai tace a gefe guda kuma dama a tarihi a waɗanda suke dawwana mana tarihin mutane da halayensu da ɗabi'unsu da haka idan mutum ya zo ce wane ya ce kaza da kaza to wanda zai zo ya karanta shi kuma sai ya koma littafi sai ya ga to me tarihin wane in ya samu wannan na makaryaci ne kaga ya san wannan riwaya ta shi ƙarya ce sai ya samu wannan na mutumin kwarai ne kaga wannan riwaya ta shi karɓaɓɓiya ce to ta haka malaman tarihi sai ya zama suna dawwana duk abin da suka ji saboda anan wani zai ce maka to in abin inganta ba dan me za su rubuta dan me za a rubuta suna rubuta ne dan su a lokacin kokarin su tattara abin kada ya kubce kuma shine amfanin sanya wannan sanadin wal'an ya yace yanzu yati dauruna nahnul khalaf mu da muka zo daga baya yanzu aikin mu zai zo gudunmuwan mu za ta zo kai nasira ala khuta salafina salih dan mu tafi kan hanya kan tafarki shine khuta kan hanya kan tabarkin magabatanmu na kwarai wani safiya hadhihi alkutub mu tace waɗannan littattafai wani mayyiza saqima min Sahi mu tace mai kyau mara lafiya da ingantacce mai lafiya wal ghassa min samin labari ramamman labari da kuma labari mai kiba ma'ana mai kyau da mara kyau fa nakunu bi zalika khayra khalafin li khayri salafin sai mu zama mabiya alkhairin wanda suka zo baya wanda suke bin kuma mabiya alkhairin wanda suka gabata wa hatta ya alamar jami'u sai ce dan ma dukkan kowa da kowa ya sani an anna sahaifa ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama cewa takaddun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kanat ka qulubihim naqa'an wa salamatan wa tuhra kamar zukatansu ne wajen tsarki wajen haske wajen tsarkaka wajen aminci takaddun ayyukan sabon manzan Allah fariƙal suke kame da zukatan suke kal. لقد باتت الأمة الإسلامية min من أغرز ينابيع قوتها wanda ya ce za al'ummar musulmi ta wayi gari an kange ta an hana ta daga mafi yawan mafi girma mafi cikar mabubbugar karfinta domin daga lokacin da aka raba al'umma da tarihin magabatanta to an kange ta ga cimma abin da ya kamata cimma kamar yadda muka karanta wancan satin ya zama yanzu an raba mu da sahabbai an ce mu daina kallon su mutanen kwarai to an yanke farkon mu da na ƙarshen mu kenan an yanke mu da mutanen mu na farko kenan ala wa huwa imanu bi azamati madiha shine al'umma ta imani da girman waɗanda suka wuce nata fihi ne annaha salilatu salabin lam yara tarihu sirata atahara wala abahara wala azhara min siratihi mala yace alhali ita wannan al'umma salilatu salafin ta fito daga tsatsan wasu magabata magabatan da lam yara tarihu tarihi bai ga sirata tarihin wasu ba a tsahara da ya fi tsarki wala a bahara ko ya fi ba da ƙayi wala a zahara ko ya fi kyau min sirata ya biyar tarihin magabatan wannan al'umma wa man arada an yaktuba fi tarihi duk wanda yake so ya rubutu a dangane da tarihi fa alaihi an yakuna salima tawiya to wajibi ne ya zama yana da kyakkyawar zuciya shine salima tawiya ma'ana ya zama abin da ya kunshi a ran shi abu ne mai kyau li ahli alhaqqi wal khairi abinda ya kunshe ga ma'abuta alkhairi da gaskiya arifan bihim yana sanar da su wali ma lahum min alhaqqi wal makana sannan yana sanar da abinda suke da shi na gaskiya da mutunci bari'an fit tamyiz baina hamalat al akhbar kuma ya kwarance wajen bambance tsakanin masu ka labari wa tamyiz sahihi min as saqim ya zama ya kwarance wajen fidda abin da yake ingantacce da wanda ba ingantacce ba aminan sadiqan mutaharriyan lil haqqi amintacce mai gaskiya mai kuma neman gaskiya ɗin. duk wanda zai rubuta tarihi to ya kamata ya zama yana haka wannan duk faɗa malam yake mana gabanin mu shiga hakikanin littafin nan har yanzu muna cikin mukaddima yana so ya gwada mana muhimmancin tsayawa da bin diddigi da tacewa wajen yin tarihi sai ce al-maqsadul awwal manufa ta barko kaifa na qara'u tarihi. yaya zamu karanta tarihi wannan gaba tana da matukar muhimmanci. musamman ga 'yan uwana ɗaliban ilimi yaya za mu karanta tarihi yanzu muna so mu karanta tarihin magabatanmu in muka ce tarihi a nan fa ba mun tsaya kan sira ta annabi kaɗai ba da dukkan sahabbai da abin da ya faru karni na ɗaya na biyu na uku na hudu ya za mu karanta tarihi labudda an naqra at-tariha kama naqra ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mala ya ce ba makawa mu karanta tarihi kamar yadda muke karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu karanta tarihi kamar yadda muke karanta hadisan manzan Allah zai mana bayani me yake nufi wa nahnu idza aradna an naqra hadisan rasul sallallahu alaihi wasallama yace mu ma'ana yana nufin mu ahlus sunnati wal jama'a idan muka yi nufin idan muka yi niyyar mu karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la budda lana an tasabbata min alkhabari to ba makawa sai mun bi diddigi shin hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba shine tasabbut sai mun kokarin tabbatarwa asabitun huwa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam amla ya tabbata daga manzan Allah ko bai tabbata ba da ahlus sunna a duk inda yake in ka ce manzan Allah ya ce to abinda zai fara kokarin ganewa hadisin ya inganta ko bai inganta ba saboda abu ne sananne akwai mutanen da suka yi wa manzan Allah ƙarya to haka ya kamata yadda za mu karanta tarihi muka ji an kawo ta kisa, abinda mu fara tabbatarwa ta inganta ko bata inganta ba walan nastati'a an na'rifa sihhatal khabari an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba za mu iya gane ingancin hadisi daga manzon Allah ba min butlanihi daga rashin ingancin hadisin ba mu iya gane ingancin shin hadisin ko rashin ingancin hadisin illa bin nazari ila al-isnadi ma al-matani sai mun kalli isnadi tare da almatin mun san isnadi su ne jerin mazajen nan da ake cewa wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane kamar yadda ne mana bayanin isnadi ɗazu to ba za ka iya gane hadisi ya inganta ba sai ka kalli sanadi shi wanan nan da aka ambata waye shi a ina ya rayu ya halin shi yake me malaman jarhu wata ta'dil suka faɗa a kan shi akwai malaman jarhu wata ta'dil al jarhu shine suka at-ta'dil shine ma'ana yabo to a musulunci akwai malaman da suke sukan mutum makaryaci su kuma yabi su wanke mutum mai gaskiya akwai littafai da aka rubuta akan wannan duk wani wanda yake da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana har zai buɗe baki ce manzon Allah ya ce ya kare waya to malamai sai da suka bi diddigi suke ƙoƙarin gano tarihin shi in ma suka yi bincike suka yi bincike ba samu ba sai su rubuta ma a cikin littafi iya ɗan abin da suka sani in sunan shi kaɗai aka sani to sai a rubuta ma sunan shi ɗin kaɗai sai a tsaya nan shi ne za ka ji malami sun zo sun ce majhul ma'ana babu wani abin da aka samu a kan shi an dai tabbatar da shi majhulin ma kala biyu ne akwai majhulul aini wanda karan kan shi ma ana shakkar akwai shi ko babu tunda duk almajirai almajirin shi mutum ɗaya ne ga ya yi karatu gurin shi duk inda ka gan sunan malamin daga wannan almajirin ne sannan a iya bincike da aka yi cikin littafin malaman wata ta'adil babu wani malami da ya magana akan wannan rawin to kaga wannan sai a ce majhulul aini ma'ana yanzu rawin ma hakikanin shi ma an jahilci hakikanin shi akwai majhulul hal shi an yadda akwai shi to amma ba a da wani bayani akan rayuwarsa malamai sukan soki rawi ta bangare biyu akwai suka ta ɓangaren adala akwai suka ta ɓangaren addabto al'adala ɓangaren abin da ya shafi adalcin shi mutum ne mai karya mutum ne mai ha'inci mutum ne mai addini don bid'a ma tana sarayar da adala ma'ana idan biri'a ta bid'a sai ta sarayar da adala shi musamman dan biri'a da yake tallan biri'a, to ba yana fita daga cikin adala to duk wanda abin da ya shafi ɓangaren addini da rayuwarsa na addini da gaskiyarsa to a nan bangaren ajala bangaren dabdu idan an tarar da mutum ne na kwarai mutum ne mai azumi mai sallah mara karya mara ha'inci mai gaskiya daidai gwargwado haka rayuwar shi take to sai a da kuma gurin addabtu to yaya yana kiyaye abin da yake ji ko baya kiyayewa zai iya yiwa ka samu mutum mai tsoron Allah mai amma yana da mantuwa an yi karatu kafin ya je gida ya manta amma baka isa ka soke shi addinin shi ba to kaga ta bangaren hadda ba za a karɓi ruwayar shi ba shi ne zai malamai ce sayi ulhibzi ko za'ib. ana nufin ma'ana hadda shi mai rauni ce sai a a a ta nan sai malamai ce kada a karɓa duk da ɓangaren addinin shi ba a sukan shi wani kuma za ka same shi a ɓangaren ruwaya yana da riƙewa amma kuma bai da addinin da zai hana shi karya ma'ana ga shi yana da ƙwaƙwalwa duk abin da ya ji zai iya riƙewa amma ƙila yana shan giya kaga wannan ba zai iya maka ƙarya ko yaushe sannan ko kuma a'a mutum ne amma dan bid'a ne kuma bid'ar ya rika a cikinta kuma yana kiran mutane zuwa gare ta zai iya rawaito abin da zai karfafa bid'a shi ko kuma a'a mutum ne da yake bai da addini bai damu da sallah ba yana wasa da ita to sai malamai nan ma sai su sanya mai alamar tambaya in yi riwaya ita ma ba za a karba ba sai an samu karfafinta sannan a cikin wajen launana masu riwaya din mataki mataki ne malaman hadisi mataki mataki ne akwai wanda launin shi ya kai matuka ba a karba akwai wanda launin shi sama sama ne akwai ma wanda launin nashi ba mai yawa bane to duk wannan malaman hadisi na fitarwa a ta kai ga malaman hadisi suna lura a majalisin karatu waye yake zuwa kullum waye yake fashi waye in yazo yake bacci ko wanda in yazo karatu rabi da rabi bacci yake to suna suna kula da wannan waye baya bacci waye yake kula da littafin shi akwai ɗalibin da in ya zo aka yi hadisi ya rubuta ya rubuta da komai an ibla'i ya rubuta amma in ya je gida ajiye ba zai ƙara koma ba sai zai zo makaranta zai ɗauko kuma da zai zo an yi rubutu a kai ba zai iya ganewa ba kaga wannan yana da baya kiyaye littafin shi ba daidai ke da ɗalibin da in ya ajiye littafin shi da ya zo ya gaba kwan rubutu zai ce wannan ba rubutu na bane dan an samu masu riwa da aka dinga musu ƙari ƙari a cikin littattafansu kuma ba sa ganewa an samu kuma masu ganewa duk malaman hadisi suna fitar da wannan suna fitar da mukhtaliti mukhtaliti mutum ne kalau yake amma shekaru sun bara ja sai bara shirme to sai malamai su ce daga shekara kaza zuwa kaza riwayar sa ingantacciya ce da kaza zuwa kaza sai an yi bincike dan ya ya sami ya akwai litabe da aka yi dan bayanin wannan da kaji an ce ma wane mukhtalit ne sai koma can cikin litaman su za su gaya maka yadda zaka tantance ruwayoyin shi duk an yi wannan dan a tsare hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to ta hanyar idan ka kalli sanadi kuma sai kalli matani akwai ka'idoji kuma da ake kallo a matani wanda a sheik abdurrahman ibn al-jauzi cikin littafin sa al-mawdu'at in ban manta ba yayi ishara zuwa ga waɗannan irin ka'idojin ce kaga an dan bada abu karami an faɗi lada mai yawa misali a ce wanda ya karanta wannan addu'ar yana da lada annabi saba'in ci sai ga addu'a ce haka an ce mu yana lada annabi annabi saba'i ce to wannan ko baka je sanadi ba ka san wannan matanin akwai nakara dan yace maganganun manzon Allah suna da haske maganganun manzon Allah na da haske wanda malamai suke ganewa sannan maganganun ne na manzon Allah ba suna da duhu ko ka ji an faɗi laifi karami sai a faɗi azaba babba wanda zaka dinga jin irin waɗannan gurin masu wa'azin tirmi laifi karami amma azaba ta wuce gairu makul to suka ce duk wanda yana cikin abin da za iya ganewa to wannan shine anan malai yake cewa wajen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mun kalli sanadi sai mun kalli matani li'anna ahlal ilmi itanu bil hadisi wa rijalihi don malamai sun kula da hadisan manzon Allah da kuma mazajen hadisin wa tatabba'u ahadithahum sun bi hadisan waɗannan mazajen wa mahasuha suka tace su wa hakamu alaiha suka yi hukunci kan hadisan wa bayyana sahiha min daif suka bayyana ingantacce da mai rauni yanzu duk wani rawi da ka sani a cikin bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai ibnu majah ba litabe shi da ba kenan to in dai rawi yana cikin wanda suka yi riwaya to in ka dauki tahzibul kamal na al-mizzi zaka samu tarjama shi zaka samu ganganin malamai akai daidai gwargwadon abin da ya samu in ka ɗauke musnad na imamu ahmad akwai hadisai sama da dubu ashirin a cikin musnad duk waɗannan mazajen da yake riwaya malami sun yi bayaninsu to da haka an bi wani sa'in malami zai bi hadisin mutum ɗaya sai ka samu malami ya yi takassusi ya ma'ana kware akan hadisin wani misali a ɗauki imamu zuhuri da yake da yawan ruwayoyi sai wani malami ya tafi hadisan shi ya jira sa wanda har yanzu ana iya yin wannan kana iya cewa ni yanzu bi hadisan ma'ana rabi wane ko hammadu bin salama ko hammadu bin dinar ah, bin dirham ko hammadu bin zaid ko hadisin ah, imamu zuhri ko hadisin amash ko hadisin shu'ba ko hadisin ah, ɗaya daga cikin manya-manyan malama da suka ce zan tattara ruwayoyin shi in ka tattara ruwayoyin kuma kalla ya ruwaya take da wanda suke abokan shi da wanda ya dara su da wanda ba su kai shi ba yana saba musu ko baya sabawa dirasa ce da ɗaliban hadisi kuma malamai na yi to a da can ma magabata suna iya bin hadisin mutum ɗaya an samu ɗaya daga cikin magabata da da da takarda yana karanta wasu hadisai da ya ga wani sai ya ɓoye ya ɓoye takardar haka za ka ce to wannan rawin da yake karanta hadisan shiga shi ka rubuta kana haddacewa ka ce mana kuma rawi ne makaryaci sai ce eh ina haddace su ne don in gane hadisan shi na karya da haka na ƙaryan ma haddace su zai yi da ka baɗa ce hadisin wane ne kuma na ƙarya ne to duk wannan malamai na yi to shine anan malai yake cewa sun bi sun tace wa bittali dan haka da ƙarshe nuqiyat hadhihi al ahadithu mimma fiha sai aka tace waɗannan hadisai daga abin da ke cikin su aw mimma udkhila alaiha ko abin da aka shigar min kazibin na ƙarya aw tadlisin ko tadlis tadlis shine cakuɗa abu daidai da wanda ba daidai ba aw ma sha ba zalika ko makamancin haka duk sai malamai suka tace walakin da tarihi ya khtalif to amma tarihi ya sha bambam. hidimar da aka yi wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarihi ba irin wannan aka yi masa ba fataratan najidu kaseeran min riwayatihi laysa laha isnad da yawa daga cikin ruwayoyi ce da yawa zaka samu da yawa daga riwayoyin tarihi ba su da sanadi ba ma su da sanadi yanzu misali in ka dauki abin da ya shahara cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sha biyu ga watan rabi'a awwal kaga ne mashhur amma bai da sanadi kauli ne da bai da sanadi ba za ka samu sanadin tiryan tiryar har zuwa kan wanda ya faɗa ba amma ne mashhuri to akwai irin wanda ya ce da yawa za ka samu sura ba su da sanadi wa taratan ukhra najallaha isnadan wani sa'in kuma za mu samu sanadin riwaya ta tarihi walakin qad la najri lirrijali alladhina fi isnadi tilka riwaya tarjama amma mazajen da suke cikin sanadin inda za mu je bincika kuma babu tarihin rayuwarsu saboda wanda ya rawaici hadisi manzo Allah an fi mai da hankali a kansu akan wanda suka rawaito tarihi yanzu ran dan mutum ya zo ya rawaito mana waƙar Umrul Kaisi ko waƙar Zuhair ko waƙar wanda daga cikin mawaka na jahiliya ko waƙar wanda ya zo daga baya ma irin su mutanabbi da sauransu kaga ba lalle bane malamai su damu da bin rayuwar shi tunda waƙa ya rawaito mana sabanin ya zo ce manzan Allah ya ce sai malamai su duba shi waye shi ne ana ce wani sa'in zaga ga sanadin wane wane wane ya ce kaza amma kuma ka duba tarjaman mazajen baka same ta ba dan ba ba su kulawa ba wala najidu ahadan min ahli ilmi takallama fihim jarhan aw ta'dila sai mu rasa wani daga cikin malamai da yi magana kan waɗannan masu riwaya ta hanyar suka ko ta hanyar yabo madahan aw zamman ya yabe shi ko ya soke shi sai mu rasa samu fa yas'ubu alaina hina idin an kuma ala hadhihi riwaya sai gagara sai mana wahala ba za mu yi hukunci kan wannan riwayar ba li'annana la na'rifu hala ba'd rijali sanad don ba mu san halin wasu mazajen sanadin ba ka samu riwaya ta tarihi wane ya daga wane wane daga wane wane daga wane kaza ya faru ka zo kana so ka tabbatar gaskiya ce ko ƙarya ce ka zo mazajen baka samu tarihin su ba ya za ka gane gaskiya ce ko ba gaskiya ba malai sai mana wahala fal amru ashabu min al hadith dan haka lamarin yafi hadisi wahala walakin to nan shi yasa hatta ba wai tarihi kadai ba hatta maganganun sahabbai da tabi'ai za ka gara cewa irin yadda aka ba hadisan manzan Allah kulawa su ba samu wannan kulawar ba yanzu a ce sayyidina Abubakar ya ce sayyidina Umar ya ce sayyidina Aliyu ya ce in ka duba littafin musannafa da zaka samu waɗannan maganganu nasu to amma za ka tare irin kulawar da aka baiwa hadisan manzan Allah su ba ba su irin wannan kula ba saboda ku gane shi manzan Allah su alaihi sallama shi da abin da ya shari'a ne idan yanzu manzan Allah ya magana addini ce in manzan Allah ya zo yana aiki abin kwaikwayo ne in manzan Allah ana abu ya tabbatar abin kwaikwayo ne to shi manzan Allah gaba ɗaya dole a zuba ido akan duk abin da zai fito daga wajen shi sabanin abin da sayyidina Abubakar yayi ba lalle jana Abubakar zai iya abin da ba ba za a kwaikwaye shi a ciki ba amma yanzu sai jira abakar dan ya zo yana cin misali abinci irin nau'i kaza ba lallai abu huraira ya kwaikwaye shi a ciki ba amma ai mun ji yadda manzo Allah yake cin kabewa Anas dan Malik yana kwaikwayen shi a ciki to shi yasa sai aka fi kulawa dangane da abin da ya shafi hadisi fiye da duk wanda ba hadisi ba sai ba ya ce walakin sai dai la ya'ani haza abadan an natasahala fihi amma nan ba yana nufin mai sakaci cikin tarihi ba mu karbi da abin da aka faɗa in ba ka ce za ka karba za ka samu gwala can a ce an yi faɗa da wani nan kuma a ce suna shiri kaga za ka samu matsala bal da an na sabbata. wanda ce ba makawa ɗin da sai mun yi bincike mun tabbatar wa an na arifa kai fa na akuzu tarihana mu ya za mu karɓi tarihi wannan matsala ta tace tarihi tana cikin da matsalar da ake ta bugawa a zamanance a tsakanin malamai da ɗaliban ilimi wasu na ganin cewa dole mu bi hanyoyin da aka bi akan hadisi mu tace tarihi da haka ba rangwantawa korin duk rawun da ya zama makaryaci ne duk rawun da ya zama bai cika sharaɗai ba in ya kawo riwayar tarihi kada mu karɓa ko da riwayar wace iri ce ko da haka ito mana ce na ga sayyidina abubakar yana tafiya zai je gidan wani iya nan ya haka ito kada mu karɓa mu ɗabbaka ƙa'idojin malaman hadisi ɗari bisa ɗari wani suka ce in muka yi haka ai kuma za mu samu matsala sai dai mu sassauta wani suka ce a'a mu koma gurin malaman tarihi akwai abinda malaman tarihi suna karba ko da ba sanadi saboda shaharar sali shuhuratihi da yaduwarsa akwai kuma abinda ma'ana ba sa karba da sanadi wasu suka ce a'a abinda za a yi shine mu koma idan riwaya ta kunshi wani hukunci na addini to mu ɗabbaka riwayoyin malaman hadisi a kanta mu ɗabbaka tsarin malaman hadisi akai in ko labari ne da aka bayar bai kunshi wani hukunci ba wannan kurin mu kyale kan mu tsananta akai to har yanzu dai ana tattauna irin wannan tattauna tana har yanzu tana gudana ko wanda ɗari bisa ɗari yanzu shek albani allah ya ji kanshi da rahma shi yana ganin abi ka'idojin malaman hadisi akan ruwayoyin tarihi musamman sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa yana da littafi da yayi na na raddi da yawa wani malami ramadan al-buti shek albani ya masa raddi to a ciki akwai su ruwayo na tarihi da ya soke su ya ce sanadin bai inganta ba an kare waya kaza da kaza ce sanadin bai inganta ba akwai ma wani da naga ya rubutu cewa wasu abubuwa da suka shahara a tarihi amma ba su da inganci suka irin waɗannan abubuwa ɗin yadda akwai tsanantawa wani sa'an a ciki yanzu kamar da ya zo yana maganar ana cewa amul huzni shekarar bakin ciki ko shekarar da nana khadija ta rasu da shekarar da a shekarar abu talib ya rasu sai suka ce an kira shekarar da shekarar bakin ciki wasu suka ce ba za a kira ta da amal huzuna ba bai inganta an kira ta da wannan ba suka soke wannan to akwai irin waɗannan akwai rubuce rubuce akwai wanda kuma suke gani a a a a kalli mai ruwaya ta kunsa sannan a ɗabbaka almema har yanzu dai ana ta rubuce rubuce akan wannan to amma kamar yadda za mu ji shi mai littafi zai kawo mana abin da ya shafi sahabbai kuma ya saba abin da alkur'ani ya gaya mana akan su to dole mu ɗabbaka ka'idojin malaman hadisi alkur'ani ya gaya mana sabbai mutanen kwarai ne masu adala ne masu mutunci ne masu karamci sai wuta riwaya ta zo ta soke su ta ce kafirai ne ta ce munafikai ne ta ce kaza ne to kaga a nan wannan riwaya ta saba da abin da qur'ani ya zo sai mu ajiye ta mu dau abin da alkur'ani ya zo kamar yadda zamu karanta idan Allah ya kai mu rana ita yau da izinin Allah madaukakin sarki abin da muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa a mun rufe akwai ɗan takaitaccen bayani ga masu kula da masallaci ina fata za a tsaya ɗan ji abin da za su faɗa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk